rundunar sojan najeriya na ofishin lafiya dole da ke shirya arewa masu gabacin najeriya ta ce ta samu nasarar sake kubuto da wasu da yayan kungiyar boko haram suka yi garkuwa da su fiye da tamanin sakamakon farmaki da suke kaiwa yayan kungiyar boko haram nan a kam zero da ke dajin sambisa rundunar ta kuma nuna manema labarai waɗannan mutane wanda a su mata ne da maza baligai guda biyu kacal ciki sai kuma kananan yara da kowace daga cikinsu ke ɗauke da yaro tun jiya kwamandan operation lafiya dolin major general rogers nicholas ya miƙa waɗannan mutane ga gwamnatin jihar borno don ci gaba da ɗaukar su wanda ya ce 'yan ƙungiyar boko haram ɗin sun yi garkuwa da su kuma suna hana su fita daga wannan daji har ma da ya masu barazanar cewa idan sun fita rundunar sojan najeriya kan iya kashe su ya ce wannan kawai duk ƙarya ne su ba sa kashe mutane kuma ba su yarda da haka ba sai dai wanda ya ƙi mika kansa. brave in conjunction with the support of the Air Force, was able to dislodge and kill all Boko Haram members they are within that camp. Ya ce mu ne da kuma taimakon rundunar sojan sama na Najeriya suka tarwatsa waɗannan mutane da kuma kashe dukkanin 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram ɗin da suke wannan sansani wanda har ba mu daman kubuto da waɗannan mutane da dama da kuka gansa yanzu hakan suna nan fiye da tamanin wasu daga cikinsu kuma yanzu hakan suna karɓar magani a asibitin sojan sama. Some have been there for the past four years some three years. Some of them have been impregnated by these stupid people. Ya ce wasu daga cikin sun kwace fiye da shekaru hudu a wannan daji, wasu kuma shekaru uku. Wasu daga cikinsu har ma waɗannan mutane marasa mutunci sun masu ciki. Ana azabtar da su da dama, ana kuma dukansu. Ba ga yadda suke ba, yawancinsu sun wahala a hannun waɗannan mutane. The idea is that we are not killing people who surrender. That is the main message here. Boko Haram has gone up to tell the people in their enclave that when they come to surrender to us, then we are going to kill them. ya ce sakon da muke so mu bayar a nan shine mu ba ma kashe mutanen da suka mika kansu amma 'ya'yan kungiyar boko haram kan gaya musu karya na cewa idan har sun mika kansu za mu kashe su to yanzu dai kun ga abin da muke yi ba ma kashe duk wanda ya mika kansa a cewar major general rogers nicholas kenan a gaskiya dai waɗannan mutane dukkaninsu ba su da sha'awan gani ganin yadda suke da alamun wahala a jikinsu da ma yunwa da ma wasu ƙananan yara jarirai haka ke ta zabga kuka ganin irin wahalhalun da suka shiga a wannan daji.

mu kuma samu zan tare da kaɗai daga cikin waɗannan mata wadda aka ce matar ɗaya daga cikin likitocin abubakar shekau ɗin ne da na ji sojoji sun zo jimiya sabil huda sai na ce mishi ka kai ni ziyara sabil huda zan je gaida mutane na sabil huda sai ya kawo ni sai ya ce mun bari na ajiye ki gobe sai in zo kin gama ziyara zan je karba magani a gurin imam gobe in na zo sai in zo in ɗauke ki mu tafi to daga zuwan shi kenan sai muka yi gudu zuwa cikin kogi dama ni ma da farko ma na yi gudu suka kama ni suka kara komar da ni sun ce mun idan na sake yi kashe ni za su yi shine kenan muka gudu muka dawo kogi sai na biyo ta cikin kogi kogi din na zo na samu sojoji suna zama sai na zo na zauna a wajen su wane ne abu yasir din shi doktor ne abu yasir din doktor waye shi in an samu ciwo haka shi babban likita ne tiyata ma yana yi in kaman appendix haka nan ma yana yi shi likita ne na kware ko kuma na gargajiya ne a shi din nashi na kwarai ne ya karanta ya karanta aikin likitanci mm. shi ne kuma mai gidanki eh. wani sako ke da shi ga mutanen da suke can ajeji yanzu haka sakon da ni zan ba su kawai su hakura haƙura in sojojin sun dawo kar su gudu dama suke mana kariya kan cewa wayan sojojin sun dawo za su kashe mu ba za su bar mu ba shi yasa yanzu mu din ma idan sun dawo guduwa muke yi muna jin tsoro ne ya rayuwar ku take a can a jirgin can fa wahala muke sha ba kamar wani irin wahala gashi nan su ba sa kama mata ya abinci kusan kwana uku za ka yi miya kake sha in ba sai mijinka in shi babba ne shine zai kama ka abinci ba kan wahala sosai muke sha a kogin ma yanzu ma wayansu ma ba su da abinci bayan mika waɗannan mutane ga gwamnatin jihar Borno ne kuma ta hannun shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na jiha injina Ahmed Satomi wadda Alhaji Bello dan Balta ya wakilta sai muka tambaye shi game da inda aka sa a gaba yanzu mun je dukkan wani wani abu ya kama na a dawo da hankulansu su zamanto sun shiga cikin society insha Allahu rabbi state government karkashin jagorancin gwamna kashin shatima insha Allahu rabbi komai zai tafi daidai su nawa ne waɗannan mutanen da ku karɓa yanzu haka eh yanzu mutanen da kuke gani mun karɓi mutum ah, tamanin da biyu ko tamanin da hudu zan iya gaya maka injina ahmed satomi kenan wani alhaji bello dan batta ya wakilta da kuma aka miga waɗannan mutanen da aka ceto daga hannun 'ya'yan ƙungiyar boko haram ɗin daga yankin dajin sambisa haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya